أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله فأتم علينا النعمة بأعظم دين شرعه لعباده اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورجيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وانصرهم في كل زمان ومكان اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم خذ بأيدينا إلى حيث يرجيك يا ربنا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب آمين آمين يا رب العالمين أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sarma biha fagil kabi sallam sanam he yali zomma bil sallam sanam alu or ko tahda wanna dabni nga he anaka sunga ya bonna ha fagil kabi sallam man na ko wanna am ya bi mure na man sar ka dina wanna am ye dum na na kafi to sun sabra in nabiyama durum kunti muhammad ya wanna am yamma ya wanna am tuntuma ta wannan tona kubanci a bayan kakran malabtar hafi wani da wani da hamfokar gamba halin na talanta biyun da dubare ko da wannan barka na wannan hamman tsawon fango mai zafi zan fasa bun na dima ha na kin na korma koron sonan nan ba ko bisu da bisu sudanu jin madara biyu ostani da hamtisi da yibu ya mi jiro yum tuhuri da kubana da fita da yi yamar kiram israyo kiran 2011 kusa wannan muna kisne sunna yon tsuwam dare kare ke sunna ni tum kolo kan ranin ral arzikin sana ku je tikam kana beran hawa wa wannan min ni tsilamde muna yi da kuma ko ana ci ka ka ke ya ci mu sun ko wannan de kimimi ne ta ki ka bayana ce dan sunna yi da rabbana kan be yi da rabbana hadisi rambalima muslim tigme den kan wayan an rabu pelon koronga yi tabo ne yi labra san de yi labra ko dan dunna wannan pak do or kore nan ke gum du to ila kitab sabat da gabrima muslim han dole anan gum ko su bana kun wel him ko su kowa ayara ko ba to tore abu su ko ba to tore anan wela gilli amin tu ko so me tingar ka gi lan dana lan dan ha wa bule dan to wa ka tam ko ka ta kene inen fa so lo yo la nam pu dan il tamin la kame imam muslim na n denge wani ha jilam ni tɩ sẽn gom daan daan boolo goamã yaoola ye tɩ sẽn pʋʋsg wã tɩ wẽnnaam tɩ wẽn maan d segl sõngo tɩ pasẽn sẽn be pʋʋsga pʋgẽ dãnn kitaab limam nawawi sẽn degle limam muslim ha jilama tikr yĩnga salam tɩ baabu bada il azan ya baab sẽn wa n na n wilgi la n daan boolg sɩngre la n daan boolg sɩngã wãn wa n lis baoongã pʋgẽ dãn ya wotone dan to tina ka kalam hadisin hun be beno wa kipi dana mun dan dan da bologo da fani hun be bene da buru ya tuto dina ko da wannan kalam hadisa ya kuma na min huwa ko dan bangar bai lam ta hayi shi azami huwa tahabbul lillahi bil alam bi dukul al waqt as-salat bi dhikr mahsus hayi dan dana da wannan tudum tudum tanga ya sẽn na n wilg nebã tɩ wakata kẽeme yaa ned n na n zẽka koɛɛg n wilg nebã tɩ wakata kẽeme paam tʋʋm-tʋʋm kãnga yaa tũudum la a tʋʋm ya a tũu wẽnnaam ne yel-kãnga tɩ tũudum kãnga yaa zikrun mafuud yaa zikr dãmba tɩ zikr dãmba me a zikr buud fãa ye yaa zikr sãn mi tɩ yaa zikr bãmba la kad n zẽke fa be tɩ yaa la n dãana ka zikr fãa ye zikrã tʋka tõe n la n dãana zikr vĩigẽ ye dãn la n dãana la wotone ya na zẽ koɛɛg n wilg nebã tɩ wakata kẽeme wakat taame tɩ yaa tũudum yelle tɩ sãn gils doongã sẽn gãngã wã a tara nafa ka tɛka n tar noon ta tɛka tɩ yɛɛ pita pʋgẽ piti i'lanu tawhid wa tazkiru nnas bihi laylan wa nahara yaa tawhida communique wẽnd yaa yembrã communique kẽ tɩ nebã bãnge la tẽ nebã ne yel-kãnga yʋng la winga tɩ la yẽna la dĩinã yẽgle ẽna la yɛla fãa gilti tɩ dilgda dãn wakat n ta fãa gilti tɩ dɩga n daan sãn tãse yetɩ ashhadu an la ilaha illa llah a kẽega ne fãa gilti tɩ tawhid yelle maana fasito tɩ soab ra be sẽn tuud ne hakɩɩk n tɩgb n piyooma tɩ sãn ka wẽnnaam ye dãn yõ ya bũmb sẽn tẽegd nebã tawhid yelle yũngla wĩmpoogo na n paas yiibu idharu sha'air التعريف بأن الدار دار الإسلام nan ba yi jan nan pirzan tum hi li lo ma tum ko dan dan ya pirzan ta so pirzan ta li lo ma nan ta bala min bi hini ga min je ya ya li lama li lama tum tum yel la yon li lama tum tum yel la yon an pa li lama ko mi dan dan an ta ni dan pirzan da li lo ma ho la wi li ti ken ya li lama ken imma li lama bi ken ho kawa to kon ta ni ngun ka wum la na wakatati tɩ pa wʋm la a daana wilgame ne zɔn ka sã n be tẽngẽ wame a sʋlgame a ka tar sãn ye b sã n ke tẽngame tɩ wa ka sã n ta sã n daana tagsda tɩ miis-kãngã tagsde miis-kãngã tagsde fo me tɩ tɩ sã inshaallah tẽn-kãngã a lislaam tẽnga sã sã n ka lislaam tẽng gidme lislaamã waooga a pʋgẽ tar kãnga yela wakat tata tɩ la n daan tagsd wotone fo tãn a yiib yõoda wo na n paas tãabo duaa lussalat ya han boon neba boon nam ya boor on boon neba to wa puusi la boon no to wa tirne hayya ala salat hayya ala fala boon no la me to wa puure to ko tiene ban na tirna o ko puusi kam tirne an ne ariyam yar ya tamba sibra bahti e tira kana puusi boon ne lam ti wa ti daga wa wa yen ni ni nan ko mo pam ti daga an ne ariyam yar ya dam tinet ma jen to pam puire lagre zĩig ka tɩ b boonne waa tɩlgre waa tɩlgre tɩ zĩig sĩn tɩg f para tɩlgra ye na n paas yeha alilanu bidukul waqti salat wa matani adaiha la sẽn na n wilg tɩ wakata taame wakata pʋʋsa wakat kẽeme la b leb n wilg zĩig ning fõn na n kẽng tɩ pʋʋsa bala yella tɩ tõe me mang tɩ wakata tʋʋm la n daana sẽn tãse fo me tũuda koɛɛga sẽn boon noa gilin tɩ miim nan bɩ tɩ kãnga miim nan bɩ tɩ kãnga bilgdẽ na n tog n kɩs wakatã na a zãma n kɩs lagra pʋʋsg yembre tɩ zãma wã pʋʋsg sẽn tar yel-sõmde la a tar yɩllem dãn yaa sẽn yĩnna pa sãnda sẽn be la n daan boolg pɔgla wotone tɩ sa yoa gãlg la rẽ kɩ tɩ fo sã n gese sã wa tog n mikame tɩ wa zãma tigna taaba la sẽn pʋʋse kae tɩ tɩ la pa kãnga zãma wã sẽn paam n bee wã bɩ pa sãn daana ye kõ la nana boonna me ala yʋʋda ka tɛka la nana ka sẽn na n boolba tɩ nebã wa ye sõd yõoda pʋga bɩa pʋgẽ tawhid communique bɩa pʋgẽ lesdoongã wilgri la sẽn sẽn kãe waɩd n kɩla sẽn tara zãma sã wa pismsɛ ɛɛdɩ sẽn na n yaa pʋʋsg bala n pʋʋs ye tɩ bala sẽn na n le boose ned wa ye nebã fãa la sẽn zoeembe ka õ la la rabon na me dalilin tin wala talaba me kamuwa dan wala talaba tiji dan wutone bai kan ko ويشرع الآذان والإقامة للصلوات الخمس وصلاة الجمعة السبعة. إذا إلا أن لا نقول شيء وهم لا يسكولي يا وقت النور ya wakati nuwa pusu kun fara arzuma ya wakati ban ma la la lan bo nun puhe an gari pusu hin kille la lan ta geta sai na bo la lan tin bo am pufidi ma dolo kula kibsa abo lan lan ti ne ko pu tarawihi abo lan lan ti ne ko pu duha abo lan lan ta ko pu mun ni ban so bai ya man le lu ni ko kon kan go ni san ti dum ni ga ah yawa ko lan lan ya mun ta ha mun to wakati ta fa bi sole ane yella sẽn me mang tɩ wakata taam la miisr beeye fo sã n wʋm la n daana sẽn kãte me tũud koɛɛgã sẽn boor noor min tɩ miinr n be tɩ kãnga miinr n be tɩ kãnga b rigdẽ na n dog n kɩs wakatã sẽn na n zãma n kɩs yagra pʋʋsg yembre sẽn zãma wã pʋʋsg sẽn tar yel sõmle yaa tar yellem sãn yaa sẽn yĩnd b kãnga sẽn be la n daan boolg kogla wotone tɩ seri wa gãlem ya rẽ n kɩ tɩ fo na n gese sã n wa tog mikame tɩ wa zãma tigna taaba da ka puse kai ji tuwa ka tanga amma hon pa mun bi wa bi ba la na yi ko la na na bun na me bala yu ra ka teka la na na ka na bul ba tine ba wai so mi ora ko ba be po ko hi ku ni ni ku be po le lo ngo ni ni da ku kai wai ni kana da ka zama ha wa ku ni ce kai ji so na ya ka pu to galam ku ku ku hi bala kana le go tine wai ne ba kana han zai me ta oh la na na bun na me dalilin tun yau ta ba mai kamuwa dan yau ta ba tiji an wato ne zai san ko wa yusra al azan wal iqama lis salawat al khams wa salat al jumu'ah faqat an yin dan dan bolo sai yau han gana yau ko le da wakatin mu da wakatin mu ko su ta arzuma da wakatin ma dan dan bo nan ko an kai ko to hin ce dan dan ko ke sai bin nan bo dan dan tene bo am ku fidi na solo kullakin sai kabo landante ne baku rawihi kabo landante ne baku ba kabo landante baku mun ni ban sobre la bonno ti hin sobre ha ta wakati nuwa ko so la azuma ne ti ko landan hari ciki kawa ti ko landan ko so ko ti kawa ka nuwa la azuma ko wana yin ya yel ti ba en ki ta wakati lo ti tere kalma bi sanna ma da kan yi bam nan ngala ba zai mai hawayi tumbon ne ba kiyaman laile kiyama le lu suka jike ni mikron ta hadan bonne nan ta tuni ga on nawa kabe dan dan ya hanta an bi to aka ta kan ka bi tolle in mi hene in so on mutu nam fa hukmu hu fardu kifaya hadan wa safara ilam ki da buda dan dan budu ya bumbi ya fari teka mana ratin yele wata kan ta kini yeli tun bon dan dan ai hembe tolma be fa ji ta ka zumu ko no so yi kamen di yeli ko yan fa dɔgɔ la mɛ ŋa tome la wakati nan ta ti fãa gele zĩig tɩ la daane n kʋta daana wakat kãnga sool me fãa yel kɩ tɩ paama dũnuuba yẽ sãn bas yelle sẽn yaa yel kãtenga dɔɔngã pʋgẽ dãn zĩng tɩ fee tẽng pʋgẽ la n daana boolg batame y leb n bee sʋ-paka la n daana boolg batame sã wa mi tɩ tɩ yag yembre sẽn na n pʋʋse wakat kãnga la n daana boolgo a buudã tũnu na n yaa yen na n pʋʋse marar kiyele baya ni yanga na kuhe sakrame abu landana ndi ha wumbo na marwana ayala kubuso ni tro sab kuma kawen kunna yawa tarfawa wa malik bin huwayl hayele hada rajulan nabi sallallahu alaihi wasallam daga yibu wa nabi ya maka sallallahu alaihi wasallam ne yuridan safar wa rakan aya rakan tobe nabi ya maka sallallahu alaihi wasallam ya إذا أنتما خرجتما فأذنا يم يبها يوت خمسة أذين فقط عن تعذيب الأنعام ثم أقيم لقول لي يرقوسو ثم لأمكما أقدركما لكن يم يبها يا كحما لي لقولن كوسي Sunan bala, sauku cewa abu daula na sa'i sauku ya ukubun ali hadisi ma kuwa. Sai wa mamfina biya masu sallallahu alaihi wasallam yele, ya ajabu rabbukum min ra'il ghanam. Ki عرش في عرشقة جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني غفرت لعبدي وأدخلته الجنة إيه وانا نونغا مين نيدا نا امبي تام امبودا رومسي سي وقت وتا لكن امبودا دانا هي نفو سنا امبودا سي وانا نيدا ماليكسا انظروا إلى عبدي هذا كهما يما زهرا وقت هنتاوان يؤذن ويبكي يقول لا دانا هي نفو سنا امبودا يخاف مني يا مام يكو لم يكن راوان تما سوكا idan ga yin mam yende yan tuma kar ka fatu li abdi mam ya fam yamma mam ya fam yamma wa tulku janna nake hakan dan mun dam ti ba ko yahyi da sun ka ko ne to ko la dana da yala ko so ti haji sanga tum yin dan ya na wala yan tanna ya fakre ne bilalan ko ba dan ki hadisa ko hadisi nan ba ko bisi da kinni la yi imam muslim ya na sanade حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا محمد بن بكر وحدثنا محمد بن رافي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن سريج حدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن سريج أخبرني نافي مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ويتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ثاني فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلالكم فنادي بالصلاة جميل من عبد الله بن عمر يلي كان المسلمون حين قدموا المدينة إلا ما هو أنت مدينة أي هو من هجرة أي ما كنت مدينة يستمعون وقد أنت لهم تجنتابا فيتحينون الصلوات هم قوت وكرما قوت وكرما فمي وقد ما وقلوا ولا يمامسوا سيون سبيكا بيون سبيكا سبتوا سيرتابا هم قوت وكرما وليس ينادي في الحرب يركبهم بولي قبعي لا لا نكبهم بولي fatakallamu yawman fi zalik wajin man shawar zamne ta su karara yimri qala ba'duhum takanna yele ati ha ban ta'atu ittafiduna qutan misla ma qutun nasara faqalu umri wana ta dan hanta lumrun wehe an wili gudun ta ta kam zamme balum de an wede qala ba'duhum takanna yele qulna misla qamni al yahud sabo borgo santoron tibden fuden ويهود معهم في بسوم فقال عمر أتين عمر يليا أولا تبعثون رجلا ينادي ينادي بالصلاة إذا أنتم نعم إيه جديد أن يتبع الصلاة الصلاة وقت كان وقت كان فوسكا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا صلى الله عليه وسلم يليا يا بلالكم فنادي بالصلاة يا بوم بلال يتقول يتقول إنما تقول ها دانو يجنن kena bilal golo wa kafita kam biya as-salat as-salat kun ga ne ba to ka kame na waka ka kame shi na kalla dana wala dan ninga irham ni kunna wai janna imam abu daud kawana aka fa ko ba han cigim da biya masa sallallahu alaihi wasallam kunna ajiga mai yibu han fi di hadis kanga da han yakan hadis kanga na wulbi la dan kibar alhalin dan tin nan karam hadis mo biyiba ليولن توهي نفني فهم بالقرآن دان في حديثا توسمع اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة كيف يجمع الناس بها نبيامة صلى الله عليه وسلم ما نم تيايل فقري نبيامة تيايل نبيامة أبنا ما نوان تلبى تيجي تابن فوسي سوكو لم نانجك سوكو تكان تبني بسورن تجيين فوسي فقيل له لم ينبيامة انت بالراية عند حصول الصلاة وقد حاوت ذي الحجرة وابن فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا إبا هاو يلغ من أن تغتابا أكينهم كينهم وقد تام وقد تام فلم يؤجبه كيرتنك كين بيام موي أي نبيام كن هي الكاني فتاك الكاني فذكر له القنة لم يتناوته نبي برغو كيبجن فلم يؤجبه ذلك كيرتنك ما أفتاكي كيري هو من أمر اليهود iya ya hudam jinna ya hudam tum la wutu fa zukira lahu naqus lele biyam ti ha wutu ne bi kolomul na pabda to biele huwa min amrin nasara إمي أنا كاردم إلي فانطرف عبد الله بن زيد وصف ربه dan da biyan taha ta suka sahar han da bin kun ta absuda inna yikun kulame huwa muhtamu yalla kakanye ki hamdu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma han ta kun tum tuma kulame libra zulle yene wa ya zulle wan tum tuma sallallahu alaihi wasallam ne ko uri al azar fi manami to mun yi lan da na gwen lan da na gwen lan da na han bu na'am قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم tabrik be wa wantum tuma ne wa yin wantum tuma ya rasulullah ya wantum tuma inni la bainu na'imun wa yaqta man huwa be gwem la ne nam tan suka be gwem ko gumti ne man ka be ne nam ko tili be tan su ko su su ni ati ya wati wa mamne ne arali azab ko mu yumam tan na man to to ko ne ba to ko da fakara umar bin khattab qadra'ahu qabla al-ghali mike da sai na umaru dai na zamanin yana dana to ka kama shi na yoma an su ka da amfi fi fore ta to oye na dan wari wa ya nan fa ta abdullah bin zaidi da me to fa bi wa ana na'i fi jirgi da wayi ne ne ni huwa wa wa amfin yau kwan rajulun yahmilu naqusan fi yadi ya ne hawan sa bondo oye lumri sawa wa amfin yau kwan ta lumri amma da ko yin yau قلت يا عبد الله sai na yi daya ya ko mun nam yamma tabi un na ku kana ko ne ma ko mun ha wa ma tasma ubi sai da yi ne ora ka lo mun man sai yi ne nan ubi ki ila sahab idan kan tare da men bo ne ba to ba kan ku ya yi daya afala adullu ala ma huwa khairu min dali ko mun ko mi yelle kenan ne yan yi da wallo mutune ko ku se ko ko kala sai yi lati tulimu idan ba na wanta tawala fini bisigini sai ko ka an ta ce Allahu akbar Allahu akbar a la ga mun kun su Allahu akbar Allahu akbar nura na ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat hayya ala salat hayya ala falah hayya ala falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wajen da wuni ga wuto ne duk da kan ka yi wuto sun masaqala anni ghayru ba'id e koran kan yi ran ba ne sun zahu kan sun mar wuto yi ne da kan ka salat a kan da ya la ku sunna yi ne Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat hayya ala salat قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبح إيه وان ذكره أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيه وانتم تمنين فأخبرته بما رأيت ومن وانتم تمين جمعيا فقال لنا بلام يريا إنها لرؤيا حقا لا يزم حتى تزم إن شاء الله تونها أكون مع بلال جيت مقام بلال فألقي عليه ما رأيت an tsoha bilal ko hanya wa lem bilal ko hanya wa wal yu'azzinu bi bilal bi ko ya na gudu amma fa innahu an asota min e bilal ko ya han sai kadi da ko bilal ko ya han sai kadi da ko fa kuntu ma bilal sai yi ya ne sai na bilal fa ja'altu ulqihi alai sai ya tsinta sai na bilal tun gudun ya an zai ko ya ne fa sami azalika umar bin khattab radiyallahu anhu dan sai na umaru goma me sai na bilal ko sai ko ya ni lambana wa huwa fi sayti in tsere umaru ɗaya zaɓi da araga ya gurru riba tsere umaru ce ne yi in gugudu fugaba in yi tine wallazi da aka tabi haƙi ya rasulallah kuma yin na rufin tuma ya mesi da ya yi mun tuntuma la kadra aitu mitu ma uriya ba min yin gweme wa abdullahi bin zaid yi kuma min ga gweme ba min yin yelta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فليامت هاوت كغر بين وند كغر وند اه الحديث لما waamin nan wuli la nan sigira a kisa wa hin sigira hin ki habi sa kuma don ka kakeka da su kudo kakeka dan kiki be kuma sir su sahaba ala aba iswalat jama'ata be kuma kiki sahaba han da kan no bedo su da kan ko su da zama zama ke ban da an kiki ni kun hu ruwa kakka ko habi sa kuma kine la nan da kabewa wakata han da an kiki ni an hutu wakata kakka ko ne ka boon nobi nan jin no beedo na yilen paam ko to ya zama yeb hammi zãma pʋʋsg yel tɩ sẽn ka to-to la ne a ning sẽn bɩ a pʋgẽ la nabiyaamã sala ali salam sẽn piisbu ne yel-kãngẽ ne dãng yã wã yaa ne kãsenga tɩ fo sãn dɩkãngã n magne wa ne wʋsg rũnnã la n nar sẽn bool ne miisã ka tɛka tɩ la a naara tõe n bool n boole a tol bũmb kɩlgra tɩ ya wa yẽ ka wʋmme tɩ ya wa boala boolda nebã taaba yaoo ne yaa yela sẽn boolne rãmba rãmbã yaa nan meng ra ka boole la ba meng yik sẽn tɩ naa taab n gũs wa patakpata pʋʋsẽ dãng ولا قد من وسطها دم تعذيب مشروعية التشاور في الأمور المهمة فهم اللي بتشيل ورا كم غلط يل هوا يا يل بيتي جيل لما من شاور نتابا جيل ما أمحان تسلم نايا إلى نين يلم تسلم تسلم من تتكلموا في يوم قوم إنما أنا وأنا نبى واتم كوس أنا بتشيل ما أنا تاب شاور هل إذا من شاور نتابا هاي من يمسك tabiya korin da magili sai ta ba bai da mutala mustahab dala wannan yi da mai wani kisa mumin da mai yi dai wa amuhum shura bainahu mumin da mai yi ya shawar ba mai tafin su dan yan bala yi ta fara wa ba ta han kumne ba maran ma ta mitiri shawar ba kai da ba ku shawar da ta ba tsarin bi yam ta ci dai fa han ke ne ba ta fa han ba dan yin gidan wani ta da ne rayi fu dan bane yilla amma mana shawar kwa san da an da ta kuma lumra so kai to ran kan ran tira lumra wai han fa bade ko akwai ta e la ta ku boro ni me ta wani ya boro ga wacin ki boye e la ta ku tara ko ka wani wacin kana tawar ki sabiyama kai takaki ko ki sera umur huwa wani ha ita ha wudu to mun ta bon salat as-salat sabiyama da sera bi rabbi kun bolo to kun wani ne ba ran lihlama man tawan ne taba ya gumni ya sum imam rawi lame wa ikhtalafa ashabuna dun ne ba kam ne bla anda ma ai ta fi lo ka faram sun yo hakaba al kana fil mushawara wajib ala nabi sallallahu alaihi wasallam aw kana sunna kama fi haqqina ya la da biya ma na korun da man tawari ya wajibi ne na biya bi biya mustahab ne na biya ma wani ya mustahab ne korun da mu sun yo hakaba ya musu amma wasahihu indahu ila ya sohi mazhabi shafi jiso poin kutubuka yada ya wajibi ni nabiyama wa huwa al-muqtar fi yalkan la tunzu sala wani ila nabiyama haku wenye wa shawirhum fi amr yalha wa bima masahaba tawad ya ko muhammad dan wani sahabi nabiyama ya amra amr min yaqli ya ta wajiba ya ta wajiba sirhu muhim jiso poa wa usul muhim jiso poa dan hayati wa shawirhum fi amra ilha nawa ga yilkan annabiya ma na korin da matawal ani yilla da biyan fe man tawa ti sahaba ni wani ta dan me na kala ta yillin da kuma ti sahaba ni wani ta ko ba da nan ce sahaba ta kuma wa bazu da dare nabiya ma sallallahu alaihi wasallam han ta sun sirri ne ti sahaba na sirri ne ti sahaba su nabiya ma sallallahu alaihi wasallam kun dan sirri kawa ya wani yi wannan ne waye ti sirri ya zabar kirkaro biyam ye ya zabar fir karo la ya tuna zabar fir karo bi ta sikai a can kora sun yi son wa sun min na sun wa zabara kabi ne da biyam nan da ka saka sana wa wa ta koni ne na yi tun da ta sigi ni ne an kin ni ba dan ya wuce bai yi kan kowa nan ba ya na kan bi hadi su kowa أنه ينبغي للمتشاورين أن يقول كل ما كل إن كل واحد منهم رأيه ثم يفعل قوم عمر ما ظهرت له فيه مصلحه إن ثم أن تبحاوى بو لبنا ما شاوى تويا زمان من الكنا تغفر كعبته الكنا تغفر من كعبته يلم ديا كعوى تغفر كعبته نقول ما هذه التورسلة لا يلهم بيسا بلوهون يولم دي تحت القوى تبقى من يمهن كثيرا سمنا أي وزن عزيني تاريك شكرمنتو نعم هي تسعة وانا بتحصل lamba na wani tijiri ba saboda tan ko kuma in ba to ta ta wasu an yi la dan ko han ji yin nin hiya valon valon ta ko ha lawa shawar nan da kuma sai dai ne ta wani ta kin han ji zama su ka kun to ne yin tijiri hadi ni sin balan ki kire ne ha yo no kun ga ma te sai yi da nan to kun mun hide ai kaman da duniya ma ta ko rawo to kun kun ni ngam am ne ngam fa yi yin tan ko rayi da zama su ka ne kiti han war gurturan ba han war zama ya renyo renyo kore ya bum ya mufi renyo kitin zama ne ba yi ba ta ne ba yi ta kan tunan renyo din wa da zama eh ala zama wa hindi nin kala yin nin yi ba mi ta ba ni amnan tu ko le nin du nan ran kala wa ta na na ma wa nin du ko dan yi ne me ke zama han du de be ne ka ma na ta ko be ne ka ku pe le be ne ka ko wala yi na yi ken ken na tu ko mi ni bon konen ka le bon konen ka ko biya ku ti ka ken ko ko ne dal ne ka nugu ne tana gom tre ko ra gom mi ko sinni o bat ne me sokra kabasu dani yinna ho baka ayu to o se no umaru handa yiman to to de sahaba ati mu me so ile dana ti mu fa dan ka da abdullah bin abbas wa isawa sanawa manil sura abdullah bin abbas ya tun bi sun ya hanko su ko tara wa sun abdullah ni kem ko su bi sun ka su ya man sawari ife no umaru ni ya man sawari hale wato ku titi da je nan sigiya yan fahma mu sigi da sababu ya ba idan kuma to hala hanya ko sabu da mun abati ta na mam sabahu asiya me na an to nabiya ma sallallahu alaihi wasallam kawa ka ko ba asiya ne nabiya mu ko dani ne sai na umuru ya to sallama me yin da ko dan ya wuce da bibi ku ba ka kai sabahu gidan ne da ka kaso e ilmun nafsram yelam ti ta sababu talibu sudu jenga sudu jenga la mai la na yi ki yi ni ga ci kun nay no bi ki da han mam la goma a ko ma sen nan goma nay ni le ba jeng dan ona man sorto ala ji to to bala ibn be haji ta fowa e man qabali umar be haji ta fo yilam sena umaru yilam se sena umaru ka ta tantiya ne ba kan wa ne ki sena umaru ya ci ke ta yi ne ba ka ku ko ka ta ne ta kan dan ya yi yilam ne le be hadi ko yilam ne ya ne han kam sanyi kan ta keka ya yel ha ya wato kuma ye da wa irin nan kuma dan sai na umaru sulu kan tiki ka to zam hanye ya la na na zam ta bai hada mu wa pam ka ce tsi da kan me wannan kun ni kan ibn be ko ne ina abdullahi bin baydi yilam ne wani hon wiliga bai me tanye la dan nan bo kuto kwan le bin be ko ne ina dilal yilam ne miki pikiti wande nga nabon pikiti koswa kena bilal na biame ta abol wato bal yibu faba abdullah bin zaid hawanye wa ayela mta kasina bilal yin zeke kin ko yaran ta yi dan wanda ya yi lamu ko te tena bilal na fa kun da hadisi ko ya na fa mukhalafatul yahud wan nasara wa ghayrihim min min ahli al-milal wal mukhalifa lil-islam فيما يستعملونه في إبادتهم وعادتهم الخاصة بهم. إيه يكتب kili lama nyoso ya kugudambala na sadamba na zingu kali ya fekwa kutu turi na nyoso lihilo ngkali hilo ngse ya kile nili kama to nyoso sadamba abdina yalkuwa sa al-akam kwa kani yilla kala ratamti shindonga ya dini mpirzanta mena kala ti ya dini na kumbo kumbo to kapale nei kani yilla Lem hande kimen yela lai adati kumfone katabne ngesi kakanga yam ne ngwa melam nam dare ki ko hanji e ha ko wambe ne ka to bene ki ko dam dam to kelo ngungu di dong ngungu di dong ay yelo ngungu ada tramba hanyi balbi mi ti adi lam ko mala wuto ko wale ban ki ka basha ki ana ka dam mbem ngungu di dong ha ta na ka dam matan so min ti adi lam ko mala wuto ko wajin man din mi ki ti ya hu dam mbem ngungu di dong ko ta ko hada wayin ta tempa atɔgdn tɩ bala nek pẽga rãmb ãn adam dĩig pʋgẽ ye a yĩmb bɩ-toongã la bũi yel ning sẽn tɩr bãmb tɩ bãmba ye a kẽd n dara bɩ-toongã la bãrb aadaasa ne yella la yɩl n yõsg ne zãma kaaba a mikame sãn ges tõnd dũnã wʋsgo tõnd vẽeme wa tõn pʋg nebã taab al adam la tɩ pʋg nebã taab yɛla la b rog mik yɛla n tõe n yɩ sabab da a lub tõnd nengẽ wã la a meels tõnd nengẽ wã pa ne yella sãn da dãmb tɩ bɩ-loongã bũus bũmb ning sẽn tare sẽn mam sẽn kõsa وصولا على لبن بهجي سفوق يا نبا على الإمام أن يحكم بأمر الإسلام إيه نرحى يلي دوما كور سوا يا ديني تا عليك لبروما يسيا يلا يلحقري يلا تحقر وحسان أنا ما روانا يتنك توري يا بوين انتقل لبروما يا بوين نمحل لبروما شكرا هاي هجي سفوق يلمين إيه استمى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة يلا حقنا الجامع يا يين نبا نبا لا ما روانا نقوم تابا نسيجم تابا ne ya yel takre bol ta hafta na man kawal dan mun bijame kuma ya limam fo wan tɔg yaa zĩig ning limam fo yaa lislaam taoor saba mam tɩ nin-zoogã yel yaa fo yel pakd yaa fo zu-bɛɛga fo tãgd wakat la wakat fãa bõe nan kẽng ne a taoore ya fõ yel lebsda poorẽ ya fo bʋg la n naan dɩke ka kẽng taoore tɩ bʋg la n naan dɩke n tõo tɩ bʋg la lebsda poorẽ dãn yõnde ya bũmb ning yaa tɩ ne taoor taoor saba la yi to to bala يوم بهذه الصحة يا نفع أن في اهتمام المسلمين بأمر دينهم يرشدهم الله إلى ما فيه خير إلا ما نورث الدين يتبع الفقر فما شاوى دمزه لا بيت ولا معنى وانا وانا ميت أمين بدون من الجهنة ينهي النبع فلي الله ولا إن تنصروا الله ينصر ويثبت أقدامكم أنتم وانا لا وانا سنود لا تقلنا النقطة لأنتم نورث الدين يتبع الفقر كل ذي في هلال الجسم na maana wanta ken kore na maana wana na ya yela ton yel ko wundam nan wuli bi na ma da wundam nan wuli bi di ni ton ha ge sa ma ga hin ni ma da wari yel ka ti na biam be ko hoya sai won ko la wundam hu wuli bi kala kan ti ne ba watan ti gum nan ko na ton ti ge ta wa wuli na nan na bo to dan ya wuto ne dan ton me hawa ti gum na kon wuli bi ti le di ni to non bala le bin bi hadisi ko ya nafa shan ru'yatul mu'min mu'mina ita a zamban ya fanta ya kuma na hankali zuciyar su na ba su zabu zai a zamban ne ne ina biya mutum zamban kan ayar su da zama hado ta wani amfani su ke lame ina biya masa sallallahu alaihi wasallam ya lamuru ya mu'min jiz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa ta mu'min zama hado aya nabiya mun mafi ina ina sai ta yobiye mun ta mu'min zama hado ala nabiyam da man nabiyam nan mai adana cinye sai kan san labiye ta tempo dani yilla wannan yolo ko wati ba ne ban na ku mai ka to wannan kadalika da ban bai hadisi ko ya nafa ma qalahu ahlul ilm dan arba ne yele law sallallahu alaihi wasallam shara al-azan ba'da zali ya abdullah bin zaid wa anta wa landana an yi ko yemo sai na umuru sitawa sai nabiyam kayyar sunan gana yi to kan lamane imma bi wahyi timma tiya wahi wawan tum tum neng koy tiya yibu bindinga tiya landa ni ton way hun tum hunna ko ko da bala wuto kita bon neng kanga imma tiya wahi ko imma bi ittihad imma tiya nang kanga nabi ya sallallahu alaihi wasallam hanna kanga bon ai wala da ko ne wannan mun ko banan ni yesi ba ma wan ko yen ni da al kaza bun hin zemede fe ka ka yi wasu bice ya ko mai ina ba pamena biya ma ko yenya yambura bangar ba wuce da mai kebun musafi kawara da ke biya ma alaihi salatu wa sallam yana hawa dan yana da hakan ne hembe din ne ya dinu da wani hanku dan ki yi labu da biya ma in gana buda an miki sim hame lawan he son daga azu an miki ka sim he lawan he wace ti no ka zini na da kan ka zini he sai ku ala haka da biya ma na da kan kina da kan ka zini wen ka kan da fajin na zuwa ta ka wata ne wahi madani ila me kika la na ka zaman da kana biyam tiki ka zaman da yayin da biyam tiki eh su ko na na yel eh koto ne idan da bai yel kan ga min ma la yushaqu fi ila ila eh min tikin ta ya ko ta yo ta ka fa kika zaman da kana biyam tiki shin ka ya wahi wan fa hai shin ma ta fara batanga ne wani hukum bilim ni ngam na fi nan fa hai لا يقوم مشروعية القيام للآذار فهم من بسيفها الأبول دانا أبسرهم كفي الحنبول سبال حديث قوانا بلامي لم تقوم يا بلال بلالي كي يالحي أنبول دانا إمام قاضي إيادي لم يولهم يلتقينها في حديث حجة للشرع الآذان من قيام وأنه لا يجوز آذان قائد وهو مذهب العلماء كافر إلا أبا ثور فإنه صوره ووافقه أبو الفرج المالكي langa yi lam tibe hadisi kowa abu hangana ko ban lam bo la dana bi al himirin bo la dana hakan to hin tin lam bo la dana wa huwa mazhabul ulama idan al baw fa habla wutu an ga mor ko bo ta abu sauri ke ilam to tin tin tin bo la dana ho la bangal ba fa ilam to la dana ya da himirin bo abu sauri to tin min sindi te mor ko bo ta abu farz ya maliki da more sai su kuma abu saure akwai yanzu dan ba shi dan ba yi kuke lam dan fa ha yel fo ne da han saban al kadri to sai so dan la kan dan ba ma da wani yana da kanga har han kana ji yana da kanga to sai da men to kan da kanga a pa solgde pa lugda naba kãngã alsãda bala dĩinã yaa peelem dĩinã tɩ yaa ne dĩinã tɩ yaa nonglem dĩinã ya ne yella pa tẽeme n kɩmem zuga a bʋʋsgr goamã la b kellem mensa la ne rẽ kõkr maam d pʋʋne yeelame bãngdbã fãa sɛg taaba ne la n dãana b daan na n wãna b yalsda yĩngr n boole ãn ka mõor a bʋʋsgr sẽn yẽ kẽme bãngã pʋga tɩ b tõeme zĩndi n boole la mõr b la bʋlfrg ya maalikima zãba ne la yẽ sõnga tãntane ãn ne rũnnã bãng bɛda tẽmsẽ la wotone la maamda b fãa n yisma gina b fiqh n be jidda la s ges hayat kibar lulamae n be makka la madina albuhut lislamia n be misra wã b sã n zĩndi tɩ kãngdbã na n sõs taab masaal zugu b tõem tɩ b sõora tõeme n ta wa pãga b gãnege tɩ wẽm sẽn tõe n ta wa pis wɛ wa fãa yib sɛki maa pis wɛra nuu naagda taab tag yɛnẽ yezu sẽn nengẽ dãngra la taal la buubɛ woto tɩ yi bɩ tãn pẽ wa zĩnd beene yẽ tagsba tɩ aya tɩ kata wotome la b sã wa na n yis koɛɛgã n pibliki tɩ dũni wã gilli b gʋlsdame tõnd zĩndame nebã tõor yɩ woto la bãngd pisda la a zaka yeelame tɩ woto sãn ka mõr bẽ tɩ mõ-kãngã tẽen zãba yel-kãme da ne yella da la yaa wotone n be yel bãmb pʋgẽ la n paase bala ka ne tɩ bãngre a bũmb yaa yel-soalem bãngre a yaa bũmb yaa yel-soalem tɩ la tẽeme wã na yaa tagsa rũnnã tɩ yãmb zãbga n tar beesg n tar beesg n tar beesg wa mika a tɩd yẽem ne yella fãn yilime yãmb ibnu taimiya haki wɛɛngẽ masaala tãnna zuta ibnu taimiya tara masaala n yoka zugu asa waa yokda wakata mõrga tɩ dũni wã zugu n sõngda alla baga yẽ me yi sababo tɩ dãngd b sãn la ges tɩ a maan n zʋʋg ne yẽsẽ wa n tog n yʋk ka taanda yõsg limaam a naag sãmda taaba zu y sabab tɩ bɛy sabab tɩ sɛɛ roto dẽ la zãma sẽn wa n wogde bãngdbã sãnda wa n gɩlame t'a ibn taimia sẽn yok yok ninga a tara pãga b lebg n dɛgda a yokra a tɩme yel-kãme n tog n yɩɩda tɩ koa masaala pʋga bãngdbã n doog tũn pãa rag n gɩtame yẽned sã n kao n tag furi tõora kãabo zĩig pʋgẽ kohla furum kohla furum kohla furum sokan ti akab ta ka to le bon wa nenge ta ka to fure ti da to ti ti ta ha ko ti be wa chen ti ko ti la ti bino chen ye ko ora ta ba ya na mi ti ji to to la al ka to to ne la ko ti akab amma ha ni ko la ya ko pa ga no ra ta ye mar Allah so ta ko ti akab to ne la la ndalo pin ma sabara mara ta yel ko ta la bãngdbã wa n yeelame ibnu taimia sã wa ne masal ninga dalidame n be sõngda n wa ne dalidame la b le me yetɩ yã wã la bũmb ning yaa yʋlsg ne pagb sõla sã n yee tɩ zĩig pʋgẽ wã tãabã a koome a yaa bũmb tɩ yaa weoogrã yaa musa sũyitɩ wakato ne nare ka tãabã fãa yɩ kepi n kõ zĩig pʋgẽ tɩ pagã wẽlg n doog maasa ka tɩ fɛn paam a yɩ nimsd me yẽ la yɩ nong ne pagb dãn la zẽm sar yaa masal dãmb sẽn taa baab la woto yaa bilgd sẽn na n wilgda la نعم ويجوز له أن يؤذن قائدا إن كان له عذر لكن يسن إلى أن زنتين بوله لم يكن تتعلم بينه أرم هم بينه أكثر من زنتين بوتي الكبي ولو أذن قائدا بغير عذر فلا نعم هيا كيا من زنتين بوله لا نعم تكاين فارنا على خلاف فيه لا يحكى منهم بيزوجة فالراجي كويهن تغييدا أنه صح أعظام يا لا أنا بولغ مالغم أنا كبير مالغم بولي أنا بولي بيجمي lakinnahu fatatu fadila la la nana konga me yal nimrin bula yel somna yel som ko sala amma ya mi la ndana fi jeme bon na de min da pon ye ha babu qawlu al muazzin rafi'u sawt ko ko non lam ti ndana ya yel ko yin tekde yel ko yin tekde bon shi kan yi ne biyam ye da me ta abdullah bin zaid ko sena bilal fa innahu amla sawtan min ne ko ya hin tekde li da kumfa ran da kam ti dan dan ya ne kwen je kala tulu ma ne ba wume da ba fa ji ke sul um lan dan ala dan han ka ko ko ya ya ni ni ni yam kadi sulam ne kabule kaya na ga ni dai da mun ti mikro ha ka ke le wa musa ha na mun be pon ya ha muraat an yataqaddama fil amal al-islam ma huwa afdahu ili lo ngatum ko ta tam ti kuhi tɩ tõnd sã n na n wa yãk ne tɩ tʋʋmde raoongã tʋʋmde bɩ yaa ned sẽn tɩ tʋʋmna la ned sẽn sõm ne tʋʋmde dũna muhabat wa mujamala la dama n taab zuni fu e dama n taab nonoomi sɩda la tʋʋma la o kalimatullah la wẽnnaam yella na zẽke tõnd sãn gil zikãnga nabiyaam yeela bilaam sabuule bilaam koɛɛga zẽkde dãn nabiyaam tũusa ned sãn ta tʋʋmna ye tɩ b re tʋʋmna n dog n min-sõng sõ kaga re boye zãm tɩ sẽn yẽa wã yẽ yẽ tʋm ne a baala wala yẽ zãm sã yẽ la ned fãa nabiyaam yiisa la ben kẽnd ned n ko nengẽ wala yẽ sõm ne tʋʋmna ane dãn nin-sõngã wa n tʋg yaa tʋʋm nin-fã yaa laanda n bʋʋlgo yaa limbongo ya le nana tũ sẽn les rãngã taoor tɔk lesdã bɩ mikame yaa ned sẽn tẽs tʋʋmna la tʋʋmdã sõmna sõmba ne a sõm a ne yella dãn les bõngã pʋga kara tũ gɛɛmã laafɩ tʋlma a dĩinã zẽke tʋlma ka reg soo tɩ yaa soolme mam sẽn yaa limam pa mam balla limam ne tɩ wa ka ninga sẽn dee limõngã yʋʋm pisi yʋʋm pisi ya baka ya kʋtɩ gɛngã kʋt pa ka teem alla bala ya ma wannan da ni mon wata ko ci mun kwaya wa kila na azaran karama mun gwamna kala da ni han be yawo ni han be yawo ne da ni ho ko an ce tu mun nan yi ne da ya on kan kan da ni nan da kai ta Allah so dan wuli da ne ko kan ni ho ma tu hakika da yalla men na kam kan da ni ho ma na kam kan na kin ko ko ya so ko da tulus ma kare kuna da a so ta kari bi tola ka bi busu ana ba ne ton ya ba ne ba tabram kun da ban ta kun nan bi tol kun ne ban ta ta to da ba ta to da ba ka da ka sa to don dai ai kan ka kon bala ka kore be kore dan ikhlasa watan ta bi an ni wa gina kan talibe ma dan wuli da ne ili lo ma tum ma to nan nan gina bi am siro ji da dama wannan dogon ne tuma a tabbata cikin ne zan yani ne mu na sibni bitanga taro la katum na'am ibn bi hadith huwa anna ba'd al adha indama kana ba'd an hajar an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina e da na mun dan sing le dongo ko da nabi ya mun na kin man din lo ko da la na lo le sing amma makka ko da ku na da ka bon na da nan ku ne abra ka ya ku so hmm din me bawa ta ka ma dan dan da kai ku so ya kai sallan ta wa man tawara ko nam nan abdullah bin zaida yan hadiram ho wawa kimak la nan da bo nan fa migram ke hadiram mun kati da gadin zalum Allah ba ne ho hadid ba ba hadid ya sabi han gom la nan tin kiban da ya poin anna azam khairu ma nut da bihi ki nan nan han bo tsowa ila bum ti yin ne han talan bo ne ba ku ala dadin huwa wai mai ila abdullah bin zaid akala adulluka ala khairu min zalik ko e tam ko fo ne zomra ko mi bo yen ne han yillo mon wai la wiiga la naan ko han jeh wa la naan wani han tun hun ko la ma to bonno ko jeh ne ta hun ta lom lom bonno ta kan pu do mari da ce mai han we ma bor ko han pibe ayi ta nana ko la la nana ta kala ya nana ta mano ji da wani ya la wani am ne to yi ko mini dan yela ne han to an yi da ne ba talle an bo ta ko ba ko to ko leben bi hanga la nana bana bana tane so yi o na en halan dana tem ko matu halan dana ba ku ko don kan ko halan dana tan er ba kun matu nan tan dan ne ba wunne kare ya dan dan ni dan ni hoy kama mu su fa dolul muti wana min ne ba dan min ne ba kin ko bala jeman ka priya tiyete development ho warun nan nan shi ba halan tan tan shi fa bi ne sanan tije ba kan ko ka san eh ti haya tusum di bang ko kata kamu sebine sem ala esbim hede kuna telma kile telma ya ni tsawa kine wa kon kata ba te wa kata wa ta mi kule ba mi tadram kile hilli ko mi min ti wa kata na pala ndan dan yi kuma sa ka tan Allah badai dala hungumna ya bu min ninki han de bu tsoma de tan han ce wa tika haya mi yete masan na unna de mi yi ko ne ta pala ndan ha ni mi ta kafɛ ta boonna boonna ma hafa ha min na da ba ce ni kafɛ ta ala so mi koro ka boole ya yele ban fa ko kai ha itanna ya ta bolo ko ma ni hiya biyenga ibena la la na na boonna da ko min ci ne tanga min ci ke gili wanda fa yi ce ci dan da yele ban ta kan da bala da la na na na ku mu kan da ya kudu da ta ba sallan tun wannan dan ko be tan ko an ko bala lebin be ya ko ya nafa ti yan shara dandana bolo yini lare bimu baram bino mutama wana wa ko aso man an ni ko ni budo to gami ne dan nam ta yi wa ha wa muni ko na na daman wa kaman aka turu kaman turtuwe kaman aka turu yi yi hun tu na wa dina tu sura ma da islam tin tin din yana su ta kanna ni da mun na ma idan su ce na ku karwa kata in su ce min kan ran ta tan dubi tu solo ne ya hu da han tu songa dan yi yelge ni ba wani wa yelge ka ka tekta ye wane pɔgɔ la n jitɔ la naana tutu sori ma sɔrɔ le bɔgɔ ne laara diini ya ko ne tutu da mugan ila naana bɔgɔ bɛ yom ka kati ne tutu mi waga ninga min ha wa n na tutu an lukti ila ka bɔ yɛ mai sabu ila naana ne laara diini ila naana na ka ne laara diini ha ka ka li ka tutu sori man kan ya bara la sunu ne helle bɔn wo ila naana ninga ko ma yom ka tɛ ale yella dan la dara bonne buda ko ko ko no to minga an be dara binna ko mo yibi yehe ha dan dara le ma na wana bonne la le binna binu wa fa muni da ummo ya zama yan illa man zama zama yan sai kiti ya gum yan la karam bon la na no gum yan la karam ko ni muni da to ya yi ko mun yi ko tengen ken dun ma tengen kan dan to ta na gum la na ya ko mun ma tengen ko ba mun tengen ram ba ma min ce la na la bon bara ya handa bon ta pen wa bana han bon ta ko fanki ni yuni na ku de ko min ki ya ko handa bon su dole ni ne kuta no la limi ma han karam ana ten fa bon ne bu ta ta ku ne bu ta in ya amna umma wa jin fa yi kana to ko ki ko wum da na ko ba be men ya la ha yi yi to ko hanki ni yuni na ku ina ma han ku ta ni na ku ko mi ta la rabi na wa ti na ka fa ji ki ko mu li ku umma wa ya umma yana dan wana ma na ci ko mo kuna ya fi zunuban ba kuna zaki na wani fafi sunu dan ya yi tiyan gala ni yi da na tiyan tsolar hukama wannan ma sa ke ayyuka wani tosu ina wa fisi yin bidan dan kuma ta kwalmi ba a mai tattalle an ko lannan ana hami kan da tubo lannan gwama an kuma lannan tiyan gwama da tun fisa korona ya ton hanan ban tiki lannan ni dongo ko ba ta yin hi tiki ne hanan hanan ko la nan to al hal hi to la bin hi to e wo ma haji ta ko ai sai no mun huwa wana ta sa ya to ko la da sai na bi da kan biya mi ta yikin bo dan ka ku na bun zai ta wanya wa sai na bi da na biya mi ta kai yikin bo dan sai na bi da bun ba yi tiki la nan ya an la sai na bi da le sai na bi da le radiyallahu an ilanin minga nabiya sallallahu alaihi wasallam kan wume hanwe da burko arzuna tena bilal washtaka tilehi kana rahman ya nini ya an fa ne bi arzan ne handa kar yam lu yon dabba arzan kar yam lu yon dabba ha ina wa awwal man rafa al azan ila fitine da nazin in zai landan man dina na bo landan ne wa wasar ila afraf sin ila nara bulga zai hare wa ton sin ai ni do ma ya kan hare wa ton sin ko no wa bilal handa so wẽnnig bã n pukdẽ sẽne yaa le lebg n tẽng n tog n tasl magl wẽnnig bã le sẽne ne lena bilal n yik tɩ zɛk laandãana tɩ yaa wa wẽnd koɛɛ ninga sẽn yel annabi ibrahim azin wa alayna albara fo ne tɩ fo ha gimna sɩkn wẽnnaam na rɩɛg n taaga yaa waoor sãn kaa bilaale sã sẽn zĩk laandãana wẽn-deeg n taaga la dũna gilli nebã fãa boon laandaan n pʋʋsda yãam laandaana kẽ tẽma pʋga yaa kẽ wes pʋga den ko ya ten ka fanga ilam ha be ya wum la na na be ya wum ko na wum la na dan sai na bilali yi ne da to waka dindi kara am be makka da yi da ham be bram tan suka an tare ki dare ammi ki ya man be ta kan ta ko ta bilal wala ushaw ilayhi bidana abilal kayi ta yin yin ta yin ten makko different thing that is yola da ala yola da ala ko makram ta ta ni ne wato ne dan hankalin doma hawawa da kawa alin tari ikora raga nan kira bilalon lowo ko ba han kire paketa an lowo ka ka ka le kuma annin ga kuma yi sai mu zo ngin ninki ko ka ga istor ko ko kan mi bura maka mi bima wan wan ko dan kena bilal me ka te me ta bima yo ki hankalin don ko yinga dan na ndonga han yinga la ndonga yi le man ki tsena bilal lebr min al uzama lebr duni min sifo an nan sun sun duni min bɛra ka duni min zihir kena bilal be pʋgẽ wa rur safiratu fi madali tulonga wayi sabake biba hoore na man seera dilam ya soba to karma vima bonor e ko waran do te ko bonor mun bi sekena bilal bi mi ko fil bi ni ha ko to bala han bi ko ram be ti ko tira me ko karna seera bilal bi mi to wal ma jeli dan jinni jibe ko ni joto no ko kunna seera bilal yala wa ruwina tarifuhu fil kutub to ko istora ma hati bi kabram dan li donga wa sena bilal kala je kan sena bilal alama ya yamba kiya bunni mi mbutene tuna ya bam yamba wan jida abuste umayya bun hal aduna daga yayi yamba sena bilal wa kana ya karama ila sab'i akhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam ya limdom huwa wa sena bilal da yusu banenga tum no wa Allah wa hakka pamne ne biram tidewa ya handa wumizu sawa umayya bun hal an yi lebg wa fãa daa wa tɩ zĩnɛ kaka ni kẽemse tɩ pʋʋr nabiyaamã salallahu alai wasalam la bũmb nabiyaam yelle n sɔgsdẽ ãn wa n boond nebã tɩ pũ wẽnnaamã yentãa la bas n kug tũudum la a pʋ sɩsẽ alkidoom dãn la watame tɩ wa zĩig wilga tɩ b pũunde yel-kãnga tɩ b na a taab b sõsga zĩigẽ tɩ yaa nabiyaam tʋʋre la b sãgsdẽ yen ninga sẽn wa ne wã la b yetɩ n tɩ lakad kuntu fiina marjuwan qabla hada wanda bi shu'aib ne kai yi dan ton me ran ce da lame ko muhammad na yi ton ce gari da ton tinga bi kira la huwa wani yel kanu da kama take bai gilli da ton han da ta gilli hatta hasa bilal min dakhil dan gom kan asu da bilal mu ma hatta kira bilal wa banga men ta wa kore anna hada din huwa dinun haq shi din ni ga kamne yace muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an wala din ya sitin dan timma karamahin bi ya tinku ضلال مبين منهم بلغ فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلن الاسلام لكن لك يا من تقطع كونك اليوم يدير على الاسلام يتوب وما هي الا ايام قليله الى بلاد تقوه يا رحمة وان تقوم بلا حتى شاء خبر الاسلام فاليوم تبكي عن سماك تقوم بلا وما يبون حرف يا من حبلال متوب انه نبأ عظيم انت بدا مهم بواحد a yake da kananga a zuciyar da manen zuciyar da manen ala umayya bun harfan ba ta hakuwa ya fi on ya hose jeriya ma kuma tara ni je be a fi on ne ngo dan ge dan ti mana wanti to yamma ni ya yamma langa na wa to ko sida ni muhammad alayhi salam sai ne to no kusuri to ko kusuri kun kan ya bula ti ya bula ti dan ge ko ba wani yel kan kwa yawa fir'aun ne ya ci taram yin botik ne da kamta bazar annabi musa ya annabi musa wanki ci mu hijran kukudu an yi dan kita sabli ya ci ban kosin ne annabi musa a fir'aun ya rabu mai amantum lahu amantum bihi qabla an azana lahu yan kosin ne annabi musa to ti mun ka kunyam sure dan hal kosin ne wannan na ko sore yawan sai ka ko sore إن هذا لمكم مكرتموه في المدينة yawa yeli yam zema sabon gala kuma ko yudu min ba ahla ladi yi sonlo ya ten so alba wa so fa ta so fa ta alamu kidu ti kan kan ya ban fironi yele dawud law qati anna aydiyakum wa arjulukum min khilaf mnaki tu kurum nusu ne kar ha no ka litom nubla wa kar thumma la usallibannakum ajma'in an kurhi ku nanki tan lulumya tamaruwa ti tutu ne ba lori ke ana mika tukwande nga wato mbu ne ba hon kida nga to kida ayama tambi kana amana wana wata to bi yam kida ban ka kida da ba kana sure dan kitame to wamba ka bila kuba ma sabu alayhi suka ata ona kitamta bila limbe non ya non ka ba men non ya non ka ba de ture la bugutugu la namatu kana umayya kun yukhrijuhu ila humiyatu khashira dan na zuciya kuma ya bunta ka hangine ti sai na bila su go ku ayi da ne ma ku ni ga kuma ta trahu ko ala ku ki ki ta abu ya fura su na abu ya fura su kin ga ya ku na ya fura su sun ma ya ku e ko ran da ki da wani ki da ku rin sisa ta ko da ala sadri kamar wala ne ga su sun ma ya ku ko e ko ran da ya sai na bila la wallahi mu yin da wani la ta zaru kaza kuda kana ba ka ba ko yawo man kana ba ko wata kana ko mutu hatta ta mutu hatta hoki wa tafsu bi muhammad ma wa ta kan kifla ne muhammad وتعبد اللات والعزى ذلكم تشركون اللات والعزى أنتم تلمسه فيقول وهو ذلك الحياء أنا بذلك رحم عنك لا بينهم كحبوا لا يستطيع أحد أحد وين ينا وين ينا لما مننتم كنتم تشركون من وكان يجعل في أمتي حبلا وكان من هايك أقول يبدأ أم في تسينا بلاله ويركب إلى السبيان يشكم محمد السابقين يجب ما كان دين تسينا بلاله تسينا أحد أحد yãmb ya wotoor n la tɩ fõ kogdse la nin-wẽes maan ne limoong rãmbe la limoong rãmbe yãmb zog ya woto yãmb sẽn sake n le lebg n tẽng tɩ sẽn pʋga wẽnd sẽn kãlg sẽn loogr poor la wẽnd sẽn yiis liki sõng wa nuurã pʋga dãn yaa zislem la fo sã fo sulg zugre gɛbaapɩra yẽ nin-wẽese sẽn ma bala wa pʋʋda a kãngã wa n ta tʋso sẽn kõn lebg ye dãnna a ka bak n namsga seena bilaal woto hatta marra bihi abu bakar yawma sai abu bakar wa fiye darai ni ke nan ba sai na bilal mun ko apo sai na abu bakar ya ni da ya umayya haba ta ta illa fi hada al miski ya bu umayya ko kana zo wannan min ban kan an ni ne ke ne da san min ban ne ko na ma da wuskon hatta mata tu azib ko kin ana maka ka ko sai a kana ne ga cikin da da wuto sai ce na abu bakar an ta ta ko fa an ci da ya ne bala sama yãmb la sẽn sãam tõnd yeelsi tɩ b tõe n zet b dug ne tõnd sãma tõe n zet kõnse tɩ tõnd ne tiir yaa ne tɩ tɩ-bõdãmb tãmdãmbã sẽn kẽnsa yel yɛlẽ bãmb yetame tɩ sẽn kõs yaa bãmb wa na n sãama tɩ bõngo la b yaa sãamda kane فرعون كيف من يلا فرعون أخذوا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض فرعون كنا هين جيتا وتوتا موسى لنا أي هم صوت النيوان ما تعم فنسينا تعم كنغونا فدم يبدلنا ka umayya yela tena bu yam yele bala sama an ka bisafa ayi za da long ni ko tarahu a aka era bu ka ni kawo ka bi ko hanema shi ta kan nan ko fena bilal ka fena abu kadda an ba abu kinni fa kana umar radiyallahu anhu idza zukira indahu abu bakr dan ki dan fena umar kamar da wace fena abu bakr yin dan yan afa lahan yitte abu bakr siddiquna fena abu bakr kun zuwa ya kun tsawon وآتى بلال سيدنا اللي وانت كنت سوى مع بركين إلى سيدنا بلال كنت سوى مع كنت سوى بركين لأن دي سيدنا أبود في سيدنا لا وور إن سيدنا بلال جهة أن يلتا يزوسوا يبلغون أبو يشابه الإسلام كان يلبلغون الأوتو وان كتي يام يبغى زوسوا إن كان كتي إن أنت هذا فصول يبغى ننزفه أبسوك بلال أنا لوغر كوريا لماذا كنت تقول أحد يقول لكم أن أحد أحد أبو عشان أحد فومه لا ينا والله لو كنت أعلم كلمة أغيب لو كنت أما أنا مين لو كنت نمهم كي يتبسير بوغي أن يدن قوم كان عمدنا يلي أنا أعرف كوغي بسير بوسوك أنا ما هي وين يا يوم وين يا يوم كم من كلا كم ما سبا سيدنا بلال يسكم كنا نعم قال يا وطونا لقد يقبل الله النجاة لبلال من أيدي المشركين وانا منام سيدنا بلال تنان يلا من تادم مبين ليبدأ حياة جديدة na sin jim he ya jim kan sai sun ka ta yi da ana ki jim kan mana na yi wanti kuma sallallahu alaihi wasallam na yi tsena biya tudun tara ta sun dan ta kana ya jili su ala jambin nabi sallallahu alaihi wasallam wakat ga wakat ta maha azina biyam ilan ilan na biyam kana ta ti arulur qur'ani da e jibril ne sigine wanda men an kwata biyam dan tsena biyal bi biyam kiran ihna ko bala biyu ko wani araba to en din na dusu da bakin Allah kada Allah bam ne ngara yam ya bi tun ko man kaje din na cikin Allah kada ko tuni en zi wannan bunnan ha hanyi da ne bikin irin kaje na bi alwa zima dan wa zihilim ta kai wata wa hada dalika ala kulli kure sun ne bala cikin ko yelkan ku sunan ta yelkan le na zabna ita na bila kuma an yi biyam kiran garin kitu ba ko ko biyama sallallahu alaihi wasallam ke ti ko hanga ti kun jibi ko mun kira ku fama jibi ya bila dan tun kiran na ni bilali ibn mas'ud ya tuhaybi amma kun ka fen din ji dai kire ya mun Allah ba dan kun ka fen wata ko din su kiran na kira ku fama kana ba mun ko sun hadan ta amma la ko worin yi tambo ne ke wannan nan kaya ne إلى القيامة ولا تترد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تعقل يا قوم تنكم عندك دين دمي ولم يتهزم tur wẽnnaam pʋt wẽnda yibeola zaaba a tara bũmbu rãna wẽnnaam la brata yõ tog sẽn tɩ wẽn neng waanga brata a taagam tɩ tɩfalla bada nam nabiyama sallallahu alaihi wasallam wa yeela raara yembe istaqat aljanna ila salasa hada nana tara tudfm n dakẽ rata feena ali la feena ammar la feena bilal ardan buura nonglem n dat nimbãmb a qaala lahu yoma inda salati sidi a wa buwa fa jirin ferara ye ke wa wa bukaari sõnga nabiyam boole feena bilal kama sufi hadithni bi hadi amali ami tobi ina da mai dam so ma kun kun kun li da wannan ko an kela da kela yin son kun fa inni sami'tu dukran alayka bayna yadayka aljanna imam kuma kun ne da kuru ko ne to harfan أتينا بلال يليا ما عملت عملا حتى إني من أني أتفقه طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي mam han ne tu mam han tum ne tela yin sam ya ta mam abe bi da yoko den ta yungo den ta winiga nan nan ta yoko ko ran tara na fi ku so wanne ya ku ta ko to la mam da mam nan na rum be kan yo ya rum tum songo ti bi san da lawo ko na ti tum songo zu ai ko tum dun da wala ba de ahabbul a'mali ila allah adwamuha wa insan wannan innon kumin yida da tumin kumin dumi haka kora nan fen be don kan qur'ana da hin su tiyam sun dumiye mi wona teka an no mani yida ko nan ki ma yo ken so qur'ana le re ala wu ti teka nan le ha ha dan fe na bidali an be non tum kuma sallallahu alaihi wasallam ne wannan ko watan ko sai biyam ne biyam ham nan yo tare kan da biyam rasara tare kan da biyam kedara qur'ana alaihi salatu wasallam yuhibbu ina biyam non ki da biyam non nam ke kawayu ni asin ta kidna ta kira ne wakat la wakat ina bidan kibe ya wuso da bidu bidu kala na yi ne haka kari te singa kiba dan to ogili dan hidu da wa wa mi yimma kan kin mantina fa hajara bidan ma aman haja sina bidan ma man hijira da mu man hijira ba shahida ba to wa yana kan da madaran zabe da wannan sun ki ba da madare duk ina bidan nan to dai ka hawa sanna sabnan ku a umayya bun khalaf da ya zuwa mun amala ba mu sena bilam ya zabaga pogla yiti ya ansar allah ya ya mun nam songa ba zwe waya na to kiki to du so la hinken ba o me ya mun fa ya na je to injage to ni yi ko wani yan han ko ayi ma kon fa inna de mam sonti ki ta ke ko ko kuma yi be ma kale tan ko man ya do ko ni bana an gubu sena bi ya ta nan gubu to nan ko na ko ko me ya mun fa وأن تهى الغروب بأمية إلى جهنم وبئس المصير dan ti bilg min me o me yam da be fuhuma abago na yi goto nan ka lankin jahannam jahannam ya ziniga yi wayan wuto dan ka lawoto dan ta ma kakari ina ka kurwawa amar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilal an yaqab fa yu'azzin al ka'ba sai yamna ta'tina bilal ke taru al ka'ba su na ambo na dan waka wa sai na bilal na du al ka'ba su nan ka halana wal mushrikuna fi buyuti la yusaddiqun iti sundama sakot sid ko yawa sam har ko la ban hande won ko kariya ti dini ngam tan ta ne zam to bilani ni abam ya man dama daw quran ken do al kaaba zunu na mbo na na e tam pa ken na ka fi la pa ken yel ko e sinni ngam han zam ne yo ko te ka dan woni te ka dara kurun dan ya wudu wa faqatil uyun sera bi harbu la na na mumin jam ni tam na duwo tunoro e ziho ni wona han ko bara ne la kunni wona han ko أظل بلال رضي الله عنه يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم dan zai na biyar ka buɗe ya lana in bonne ko zuwa ka nan ka kanye in bonne da biyam ibn fayyala ali na bi haya bilal ilale yi kuma da dan ke ko so an fama busi ibn sunoro da dun sunare a ce ko so ko dan ayi na biyam dan dan alin da dan ta na biyam sallallahu alaihi wasallam aka kunna bolle na welge yahduni وحان وقت الصلاة إحبوسوا وقتا قام بلال يؤذن في النار سيما سيما بلال يتنبو لأننا وقت وانتا والنبي صلى الله عليه وسلم مسلم لم يدفع معه سيما كتب لحق تبكيلي بالإفو وتبير سيما قصو لغبي سوقت تطيب سيما بلال يتنبو لأننا أنا أبو لأننا ويتأشهد أن محمدا رسول الله mala kasta ta muhammad ya wantum kuma ha wanta zuciya خنقه الأبرار واحتبط صوته في حلقه لا أما كفير يلسو كون من دم ويللم كفير جل سولد ياه كينا بيامبورا وأبهش المسلمون في البكاء إلى لا مكان دابا سيعرفها وأقرت في النهيب أن أنلي كنتمكها أنا دابا كني من بيامي من دبيبان كورا يعني أنا أنا حال كنا بودا هنتا nam har saka yau ku nan fidi sai na gidan zai ma assalamu alaikum
bismillah na kuru a tawaka ni hidama sai na saka ni bi bi kula ta saka nan tuzu ya alhalu Allah yin ta kuru min lam yam kala kore ha yin ni hukun Allah bi ba tara sai alon kwallo ya kade ba lori kwallo rabu ta ta ni da tuzu ta nan tuzu wa ka ta ku nan hanji zuwa ta tuya anniya ya fara abu dan da da han tuhu ta ma ban ba ran sai na da ban su da tuya da hali lawo dan ki tane to yanzu da ne musu ko a tsawon na han tuhu ne to wannan wala bi bi da han da ban la mu ko so kan kana mu ko so inna da alaka bi da tuhu ma na tuhu ta sama to yan wannan ne su da ta ne da kawai lamma haya tuhu hatib minna isrewara ya yete isrewara ya wote ta hanganti biye kanu yete dan wa dina da halin da biye ne ne wato tan biye dinin tahi biye min da ma dole ana yana ka jin kan da ma sun zo suna ya hayya au fata yi kat ko kun kun din da ta au fata dan wa ta wanda dan ku fujin ke nan hawa da biye kuma yana da ta hanan tiyo ne ta da cibrin ki ta mukra aka tibi da ba an ka fara yin da raka gudu tibi da yi ana an tibi sun sai ne ne so ta wani kwalle ba sanu da mani tsarki yan da tuna su bi tuna bangai ko ne zo waji da mani ne ko ne zaka hin sani da ma wata da kire dan karam ayar da su wala biya na sallallahu alaihi wasallam ne da ni kuma biya mu ne su akura na kuma sai ni halatu so muhammadan an ga ne من سلطان يا أيها النبي يا أيها الرسول محمد وآل محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إنما وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل إنما آمنوا بما نزل على محمد إنما ما كان محمد أبا أهل من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أن يمين هكذا سنة سنة يوم لم تكن النبيان كما نور kasar da nan ya mahana to da ina makar kasar da hanyar ruwa bana sai ne da su tsaya sai na ba wani sai ya bin min ya an tuju an ta ta duniya mu ya haru da ra kawo na ha ta ta mu da da kawo yin da sai su tsaya da ko ta wani dan yara ya alhalai an dade ya wakati da najin ko ya wakati ne inda ya qada inda ya islam qada lamu كذلك لك أن يتوفى تكون لكنا اليوم الإسلام لك تقيد من الكده خوصا كما أنا لك يتوفى لأن تهم كان فان دكا من المدينة دون الكتي وكال كنين دي دون يوم دكال كنين أهو أرجو لأن يكون مذهب للي مذهب لمكان لي لنا كما يكتي يوم كان فهان لأيو كما يوم لوا لكان دميس هم تحسن على الحالة ولا يوم توقف على الحالة هو سبب dana ya wayo sai ta amfana eh rakare yimma ne bi nema sai biki kada ne rakare sai alhamdulillah sura kulli na tahya ne ne sai rakare yimma sai alhamdulillah sura ni sai rakare sai alhamdulillah ne ne kallo sai la kada dan na ya itmama duk hoyi sai kada ne rakare sai alhamdulillah sura ni na tahya ni kana ya kare ni bin kalma alhamdala kusa gida ya magari ba an ta ta da yaran bakara an yi tanciya cikin ta kan yi ta to wanda ne alhamdala sura kalmar zangare sun ci yana wani ya kare ya kalmar sulma ta ya kada yin da kare ya hasu da kalmar zangare ta yi da kowa kowa da sun kare yi da ya hayi ta fi sun ci yana kare yi dan ha yi ya kare kowa ta ta da kare ya ta yi cikin ta kai an ta ci cire ta ne ya sani ko la ko ci cire ta ko ci ko ko la ka la ko ta ne ni na ma sani ko la ko ci cire ta ko ko wa ni ko la ka la ko ko alhamdulillah sura ba ya yi na hawa na rafa rai ne kan alhambala an ta kare ko ne sai ko an bin ne fara nabiya sallallahu alaihi wasallam ne la ya da wannan rajulun bi imra'atin illa kana salisu mafsalta sai da hanna wa ta bin ne fara ya danni ka ga alhali ne da kallaba wannan ku ce kanta ta biya ta wannan ku ce kanta ba ta biya ta ba kawai kan wata ba ta ta eh hanji ba ku kala wannan bin ne fara alhali ku ce bin ne abin da ake mana wazi kamera akan hilamta ibrahim kamera ta ce ni hilamta wa kora eh wa ka tsara yin tsare mu ta kan je ta ta kan dan yin ta kore na nabiya sallallahu alaihi wasallam kan da kore ko ni da ne ce ta na yau nabiya mu wala lajin fi bani ahadithum lajlan kan ce ta nan ce ta kan yin kan kan ki ma kora wa ba waji na nan haje ko ko kana ji ko waji na haje ko suna da sai ta da fara kan da abin duniya amma abin duniya su yi su sai ta da muka wato ne ne jire ayyo ko da ba wato ne ne jire sai hin bi sana wa wato bala ko ko ni ne na ku kan ku kan da rabala Allah ya ce ne ne jire jire ya ce ne ne jire jire ya ce ne ne jire jire har ya ta ce da ka da ni ne ko da ne ne ku ce ne ne wanda da ce ne jinna wa ta ce ne ku ce ne jire ko wannan jire ni ne fara sai ni ne ka kin na tin dede la ya sirrin ta yi cikin sura ta ji da hulki sura rakkar sura wani suna wancan sura sai na wata nan a sai da yi dubu ne dan na yadda biya su kuma ne aka a kan da bada da wata da yi fara ta kuma na da wajen halakar kan da bada ne ne da ne sai na tahdu wanda bi imra'atin wa yankin da tuhasu bi qur'an baya alqur'ana na sai dubu dubu ne dan yin yana yajin dubu min alqur'ana ومن بيع الحالي وعرف الأمثل الحالي يندجى النفس الفقه والبيض وينفر من الفيل لله شيء كان يرتى أبن بيجنه بل تستحضر بل كان يكون معنا واجه في الهام من ينبه اللي ينبع في الهام من يتبح الجرهم به من يقول لا شكر لي عندي شكرا لا يقول ولا تعلم تفرق بني انت كان القرآن يجب لا تستحضر تفرق بني انت كان القرآن يجب أن لا تبع القرآن يقول من يمنع خمسة لا تكون على الذكر لكن يجب الذكر يقول أنت لم تسوي أجل تقوى عن حالك عن حالك تسوي ذلك من من دين وقت لوقتك قلنا الذكر لنا إنه لقرآن كريم إن لم تألقوا آنا وأكل آنا الذكر كذلك الذكر في الذكر لنا وهو بل هو قرآن المجيد إله المقصود القرآن يضح منه يدكه يدكه تغور في له المقصود ورسوله من ثلاثة تتنجي الله بهلا لكم من دغ القرآن خلى بدا يرجع القرآن هذه تنبغ الوجودة هي المخلفة خلى لك سورة تنبغ الوجودة وقت نفسها خلى خلى بدا في سكرة في نتين لإياس التاكا دا سيدة خلال العبسود في تشتغل من لكل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في سبحة سيدة lulun da ramadan da nufi hin lagnan loga da wani ramadan yana yi kare yi kare kare ya fi fata ko ya yi kare hantar da ya dole ya hana fa'adar sanan wanne yana yi nufin tarda sabu wannan an tona sunan fa'adar na da kuma wannan ta yi nufin dole a yi da yi da suna cikin ta ya fi fata ko ya rasa ta hannun da mai sun da ya fi fata ta hannun ya fi fata sun da ya yi nufin da ya fi fata a sabu wannan ta hannun يقول على تمت آيات التعاقب أنت تمام تكسبني هذا النبي صلى الله نعم سلامين من هم تيابي اعتكافه جمالي بسلامه هو ولا اعتكافه فهمني ماذا تاتح حيوك المسلمين هذا ما أرضى ما أبقوه نعم وقف لما تكتب لا دواء ولا اعتكافه ولا اعتكافه يكون تكسب الجنة تكسب لما بلغت الزكاة كما تحلب ولا تدمى أنت اعتكافه ana ta hada yadda wani kiwo na hankiwa wani zara wace ya ta tafi da wani yin da kewaye na hanzar rayu na yasa yayin su da hantaka dan na wayar da mabuda na nin da mabuda sai yankan da mutum ha wace akwai biyu da na ga hanzar rayu ne da sai da biya ta na da kuma hantiki kanwa sai ta tafi da zuwan ne sai ta tafi na na kan hana yi ha mona da da biyu na zana da kana da kana mona kalin hangada ne ya tsada yin da zama ya sai dole na ne ta tsaya mu a kasuwa dan na yi ya ta ta hin ya bi ne kuwa kada ku ne yi saka mu kun ya kai mai da kowa ta amma to ya rama da ne ko ayan ti yora ayan ta ta hangada ne su ka ka ta ta da ya tsoro la yiti yuhudi ya daga hawato sai ga ne mun ta ta ta ko ya ta ta mu bren ta ta ta hal hawa ko ga da ga zunnu da hankan kan kan ai dan ta ta ta ta ta han da ta han dinni ne jahdo ne jahdo la ne ba yusu wa kan ni ne ko ne wa ko ne la ko ala ya ta ta ga ne wa ko on da dan ka ta da kai je ta je ga ko ko ha ko ya ni ne na man ko ne ko ko ne da ya ta ta ya kan ta ya na na ki dan so so la qur'an ko ne ko la zahir ka da dan yana ma na ci an ko ka yi ko ya na da du du ni ci ha ni ko ko ya ta ta ko da ma da ko ya ne ta ko yana nan da ya ta ta ko ka yi ta ta mun san dole mu ta ko ne ya ta ta ko sun bi ya yin salon kowa mun yi kuma harara wa dole suna ku yalla na suna wani daga nan da mun yi wa la kuma da ke da ko na su ne kici yana yi kala ko ta ku buga ya ta ta ka ce ihu ni wani mai ne ka ce ku ne ni wani ko ka ta ne ko da la halata sai wannan ka hana da yana sai yi salon sawari da sallan ne an ta ne yi cikin yin ta ko ta ko sai alhala wa ka amma hawa kici ne ku da ne ne ko da ta ne kala tun da kuli sai wani kan ya fata hanyara wani jana kawai da kuma kasa da kun da bene sai nuna ma na cikin kuli suku da sai nan ta da haka ya fi bakti arzaka ya yi suku sai sun nan da ta ne mai hudu na kuma nan ko ne ba sun nan mai yi ba eh zaka sai nan ta da ta har kullun kai ya bar kun sun nan ne حيث إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والخارجين وفي سبيل الله وابن السبيل فأنا بلغني ولو أن عملت صدقة يا مسكينة يا خالتي ولم يكن من بحثوني ولم يكن قد كان كان كان يمكن أن تكون وكان wani ne tun da hayayin ke yin nan da wanda ya kace na ta bukini sun so da nan ya tabo yo sun so ta ta mo yo kana ji da ne ko kan da ta ta fure ya alhamdulillah fure ya alhamdulillah ye ina ka cewa da wa ko ana ti tsara saba ye saba ko da la zaka ina kuma ina da ni da wa ina da ni da wa la na ka ce na ka ta hannu da ra ta ce mun ka ka ye saba ko da la zaka ko to rin bala ye ni halan ji san wannan yadda eh ya ka bi ce da yin alfawa sun ha yi to ce ne ji saba ya jihadi jihadi tambe ya ka bi ya ka da ko jihadi ya ka da ya ke da la dawar da yi jihadin hankali hiya na fi sabirin lawa kala ya da'awa da'awa wa dawa jiran mali ko dole tsoron dan za ku gudu ya da lokacin dan ni ne ya nake yin kalla dan da ya kanko sun ne ne na sai na sun na ko wa jiran tsoron da jiran kuwa sun jiran kuwa zanna na kuwa sun ne ni jiran ya da'awa wa yana dan ne sai ku ku kalan ku za ku gudu tsoron nan ku bahi dan da ku tsaka da sunna sai ne da za ka gidi dan kun ha yi ce to ni hin ka wasu sabilin ba wata rai to ni hin ka wasu kuma zana ni wata to hin yan za ka gidi ne ni ko za ka gidi ne kare don ne ni ce ta ne ni jeho ne da ka na ba ki ne ka gidi ne ni hin ka ya ce mu amma ha ya zaka duk kalma ko ya ta ne ne ne Allahumma hanga wa mu ke ne ya ji ka ko ne ta ni hore ji ka ko ne ta ni hore ya ko ne ta ni hore wakati la wanda mtu kutana na nyingine ni zaki bibi la wakati la yatawo dawo ni na kule kuna na nyingine hiyo kuna kusa bila dawo kuna nyingine hanga dukkan wa kuna nyingine hanga yalho ni dawo la sira ni dawa na yalhamo dan alharta ni takda amma na kai mutu ni ni ko yo ma alhar ni ta takata dan na na ta duk sai zaki bibi na ba nabi ni haka nan ko kullum biya na dukkan ni ni ta ni ko ko dalo tole ne yel kal ko sokle ti ko na le no ko le o ko da bumbu ko ba la ko ko ko ya